Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farkin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 20 ga watan Yunin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To mamun shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata mu yi tsammanin ganin mummunan tashin hankali daga Rasha a wannan mako. Yayin da shugabannin tarayyar Turai ke nazarin ko za su goyi bayan matsayin shigar Ukraine a cikin kungiyar tarayyar EU. kafar yada labarai ta kasar siriya ta faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai akan wani bus ya kashe mutane goma sha uku ciki hadda dakarun gwamnati goma sha ɗaya kanar ruwan sama na lokacin damina ya jefa rayuwar miliyoyin mutane a bangladesh da kuma jihar assam ta kasar india da ke makwabtaka da ita a cikin hali na kakanikayi tokanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa kungiyoyin fulani a jamhuriyar niger sun yi taron wayar da kan matasansu kan haɗuran da ke tattare da shiga harkar garkuwa da mutane. To a Najeriya kuwa kwanaki biyu bayan da masu garkuwa da mutane suka sace tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafar ƙasar ta NFF Alhaji Ahmed Sani Toro kowane irin hali iyalansa suka tsinci kansa a ciki? amma ana ana ba abin da ya wuce mutum ya ta'addu'a kawai ya muna sa zaton zai gida lafiya insha Allah Muna tafa da ƙarin bayani da kuma wasu rahotannin har ma da shirin ilimi garkuɗan adam da kuma saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya cikuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya kamata mu yi tsammanin ganin mummunan tashin hankali daga rasha a wannan mako yayin da shugabannin tarayyar turai ke nazarin ko za su goyi bayan matsayin shigar ukraine a cikin kungiyar tarayyar eu ya ce tashin hankalin ba wai akan ukraine kaɗai ba ne har ma da sauran kasashen turai mun shirya a shirye muke kuma mun gargaɗi abokan hulɗa in ji zelensky a cikin jawabinsa na dare a jiya lahadi hukumar tarayyar turai ta ba da shawara a makon da ya gabata cewa ukraine ta karbi matsayi na mai cancantar shiga kungiyar kasashen 27 mambobi za su tattauna a kan batun kanu su kada kuri'unsu yayin taron koli da za su yi a ranakun alhamis da juma'a idan ukraine ta ci gaba zuwa matsayi na cancanta tsarin shigar kungiyar eu gaba daya zai iya daukar shekaru da yawa zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a donbass yankin gabashin ukraine wanda ya kasance inda rasha ta mai da hankali a kai a 'yan watannin nan babban sakataren kungiyar tsaro ta nato john stettenberg ya yi gargadi a jiya lahar cewa yakin da rasha ke yi a ukraine ka iya dadewa sai dai ya ce bai kamata a kasashen yammacin duniya su dakile goyon bayan da suke baiwa dakarun kiev ba kafar yada labaran kasar syria ta faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai akan wani motar bas ya kashe mutane goma sha uku ciki har da dakarun gwamnati goma sha ɗaya kamfanin dillancin labaran syria na sana ya ce an kai harin ne a yankin jabal al-bashir a lardin rakka sai dai ba a bayyana takamaiman yadda lamarin ya faru ba kuma babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan da nan kungiyar isis ta taba rike wannan lardin a baya inda mayakanta suke ikirarin cewa babban birnin su na rakka shine halkwatan daular halifanci da suka ayyana kansu da ke kewaye da wasu sassa na siriya da iraki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ruwan sama na lokacin damina ya jefa rayuwar miliyoyin mutane a bangladesh da jihar assam ta kasar india da ke makwabtaka da ita a cikin hali na kakanikayi kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa a ƙarshen makon nan ne walkiya da riwon ƙasa suka kashe mutane 25 a bangladesh yayin da mutum goma sha bakwai suka mutu a assam sakamakon ambaliyar ruwa a bangladesh yawan ruwan ambaliyar ya sa mutane sun makale a cikin gidaje babu wutan lantarki ko kuma abinci da ruwan sha mai tsafta jama'ai sun ce an kwashe mutane zuwa sansanoni amma rahotanni sun ce sansanoni a bangladesh na fama da rashin kayayyakin jin kai har ma da abinci jaridar times ta kasar india ta ce gundumomi 32 a jihar assam ne ruwan ambaliyan mai ɗimbin yawa ya shafa masana kimiyya sun yi takashedi cewa tsananin zafi da ke karuwa a ban kasa ka iya haifar da mummunan yanayi To an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawa da ƙarshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. inda wata kungiya mai bunƙasa harkokin kiwo a jamhuriyar Nijar ta gudanar da taronta na ƙasa a garin Tawa inda ta ja hankulan matasa makiyaya Fulani kan kaucewa fadawa tarkon shiga ayyukan ta'addanci ko garkuwa da mutane. Taron na zuwa ne yayin da jamhuriyar Nijar wacce ke makwabtaka da Najeriya ke ci gaba da ganin ƙarin ayyukan garkuwa da jama'a a wasu sassan kasar Daga birnin na Tawa ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Wata kungiya mai kula da bunƙasa kiwo ce mai suna Tubutul Bulago reshen jamhuriyar Nijar ta gudanar da wani zaman taron ta a garin Tawa. Taron na nasaba da girka sabon kwamitin gudanarwa na jiha na wannan kungiyar da cewa kiwo na asahu na biyu bayan noma a jamhuriyar ta Nijar wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Kungiyar ta ce tana iya nata kokari domin hana yan makiyaya shiga ta'addanci ko garkuwa da mutane ko kwacewa jama'a duk dukiyoyinsu in ji shugaban kungiyar na ƙasa. Alhaji Mai Nasara Abdua ni ne president na kungiya ta Bitar Fulaku Niger. Kungiya ce ta ƙasa. Eh, misali ni ka bada Niger da nake ciki ai kaga da mutane zamani ake waɗe uba ne babu wani matsala ba komi amma yanzu kaga da Allah ya kawo wanga irin fitina ta duniya wanga shedan da ya shigo kaga mutane sai ga mutum ya kashe dan uwan shi ya yanke shi ya yi menene abun ba kyau gani ko ga mutum ya zo ya ce ya samari sun ta yi su organizing kansu su dauko mutum su ce sai an ba su kuɗi to kaga abun nan yana bata mana rai yana bata mana rai kwarai ana cewa a ah, hilla ne ne ke shi hilla ne ke shi kaga abun nan duk bai lacin shi kana shi na shi ga wannan abun to shine muke kokowa na abun mu ja hankalin su mu ba su magana mu ce don Allah ne su kewaye wai wannan abun su barin shi ba abun da muka tara abun da muka iske bane cikin mu a nasa bangaren shugaban kungiyar na jihar dawa cewa yayi idan ana son a magance wannan matsalar ta shiga ta'addancin makiyaya irin wannan lokaci to dole ne gwamnati ta tsayar da makiyaya a wuri guda muhammadu usman kiwon na zamani da ya kamata vraiment a koya musu saboda yanzu sai ka isko in kiwon zamani ne za a samu saniya wadda za ta ba da litiri 20 ko hiya na madara a lokacin suke litir ashirin a gargajiyance masha Allah sai an tatso kamar saniya hamsin kamin a samu litir ashirin gaskiya ni in akwai hanyoyin da gwamnati zai bi na yi so ya taimaka na azam na a wuri guda kenan shine a yi tarizan su in wanda ya zamna wuri guda ka ga makaranta za ta zo likita za ta samu kuma zai samu ruwan kwarai kuma zai rage mana zai kiyaye hwalace hwalacen nan a gaba insha Allah ita ko shugaba ta mata makiyaya ta wannan kungiyar mai suna tubutul bulago cewa ta yi suna iya nasu kokari a matsayinsu na ɗiya mata domin su an karar da yara makiyaya game da waɗansu ababe da suka haɗa da kunna wuta domin yin abinci ko shayi a lokacin da suke zuwa wurin kiwo da ke iya rikidewa zuwa wutar daji. Sunana Hadiza Adamu wadda aka yi sani da tambara yi To cikin wannan kungiya ni ce shugaban mata. To lalle muna shan hankalin mata makiyaya da yawa su rika barin ɗiyansu suna zuwa lakwal karatu karatun boko da karatun muhammadiya saboda gaskiya fi sibilillahi mu mata na karkara muna fuskantar kalubale kala-kala inda yanzu haka magana gani maka an ce wutar daji ta tashi cikin daji ko sai a ce da he da hena muka sake na muka muna bari yara ana da he da ya wuta ta cikin daji ba haka nan na ba kuma a dai baya bayan nan makiyaya na shan suka da makyama a yammacin nahiyar afirka a waɗansu ƙasashe kamar tarayyar najeriya sana da cewa ana tuhumar su da hannuwa wajen garkuwa da mutane da zama shiga ya yaƙoƙa na ta'addanci haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga babu yakubu ya dawo da karshen labaran duniyar litinin iran ta rataye wani mutum da aka same shi da laifin kashe wasu malamai biyu tare da raunata wani mutum guda a wani harin wuka da aka kai a watan afrilu talbijin kasar iran ta gano mutumin da suna abdullatif moradi harin dai ya faru ne a wurin ibadan imam reza da ke birnin mashdad a arewa maso gabashin kasar wanda shine babban wurin ibadan musulmi 'yan shi'a ɗaya daga cikin malaman ya rasu nan take yayin da ɗaya kuma ya rasu bayan kwanaki da dama a ƙarshe ɗaruruwan mutane ne suka fito a kan titunan islamabad babban birnin pakistan da yammacin jiya lahadi don nuna adawa da tsadar kayayyaki da kuma ayyukan gwamnati a halin yanzu tsohon firaminista imran khan shine ya kira zanga-zangar wanda majalisar dokokin kasar ta kada kuri'an rashin amincewa a kansa kana ta tsige shi a watan afrilu eh tabbas farashi yana da tsada hauhawan farashin kayayyaki ya yi yawa sosai wannan gwamnati ta ƙara farashin babu tsada a gwamnatin imran khan farashi ya kasance daidai ba zan taɓa yarda da wannan gwamnatin ba amma za mu sake dawowa da imran khan ko ta halin kaka ba na son wannan gwamnati kwata-kwata in ji wani da ke cikin zanga zanga mai suna laiba khan wasu masu zanga-zangar sun yi ta ihu a cikin harshen urdu suna cewa ƙasa da isra'ila ƙasa da amurka ƙasa da indiya musulunci ya daɗe pakistan ta daɗe wa zai ceci pakistan imran khan khan wanda ya taɓa rike mukamin prime minister sama da shekaru uku da rabi sai har lokacin da aka hambarar da shi tun daga wancan lokacin ne ya kira gangami a faɗin ƙasar ya ce amurka na adawa da shi ne saboda manufofinsa na kasar waje sun fi fifita kasashen china da rasha ma'aikatar harkokin wajen amurka ta musanta tsoma baki a cikin harkokin siyasar pakistan kan ya sha sukar kasashen yammacin duniya ne a lokacin da ya kai ziyara a moscow a ranar 24 ga watan fabrairu inda ya gana da shugaba vladimir putin a daidai lokacin da rasha ke shiga ukraine A gaida Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya iyalan tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafar ƙasar ta NFF sun ce sun fara tattaunawa da 'yan bindigar da suke garkuwa da tsohon shugaban hukumar. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka garkuwa da Alhaji Ahmed Sani Toro tare da wasu mutane biyu a hanyar Akwanga da ke jihar Nasarawa yayin da suke komawa Bauchi daga Abuja. daga Baucin ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. wata majiya kusa da iyalan tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafan najeriya alhaji sani ahmed toro da aka sace a ranar asabar ɗin satin da ya gabata na nuni da cewar masu garkuwa da mutanen sun buƙaci da biya kuɗin fansa har na naira miliyan 150 wato suna neman naira miliyan 50 kan kowane mutum guda kenan abdulkadir sani ɗa ne ga alhaji sani ahmed toro ya yi mini karin haske kan halin da ake ciki game da batun sace mahaifin nasu a yi data da shi ta wayar tarho. Wanda aka sani da abin da ake zai ji shi ta kan abin na da su gaske ne kuma yana hannun amma dai duk wani abin da ya kamata a yi ana yi saboda ga gida ya ci ƙoshin lafiya Allah ta. Kamar kuɗi ne a su haka? Eh, Kasan yawanci da ta yi a Ba baraka ba ya wuce wannan abubuwan da zaman kuɗi ne eh, ne ko ai kai ɗansa ne ko eh, ɗansa ne to to ya kuke ciki da kai da sauran iyalai haka making report a akwai da ya musu yanzu mu je mu su ba da statement saboda kawai su ne suke sai abubuwan da ya faru to shi ne za mu je sun dawo su ma jiya mun bar sun huta yau za mu je su ba da ainihin bayanin ita sun da abin faru. yanzu kai kayi magana da su mutanen da suka sace shi wannan. ba eh, ni personally yanzu magana da su ba. Mhm. yana dan yana gwada muku cewa dai suna cikin koshin lafiya ne eh, a gefe guda kuma hakimin lame sarkin yakin boci alhaji aminu yakubu lame ya ce zuwa wannan lokaci ba sami wani bayani ba dangane da mutanen da suka sace sarkin ƙauyen zira ya yahaya sale abubakar da ɗansa mai suna habibu sale shi sarkin zira shi da daddare ne aka je aka ɗauke shi da ɗansa a cikin gidansa dan yankin rahama kuma shi ma bamu ji labarin sa ba tukuna to abu dai gashi nan dai babu daɗi kuma kasa bata damu da mutanen arewa ba ta damu da rayuwar mu ta damu da dukiyar da rayukan mu ba Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya To Amurka da Ghana sun gudanar da wani taron bunƙasa harkokin kasuwancinsu da kuma zuba hannun jari wato don inganta hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. yayin wannan taro da ya gudana a birnin accra mataimakin sakataren harkokin kasuwancin amurka don graves ya ce haɗin kan ƙasashen biyu zai taimaka wa 'yan kasuwar amurka da ghana wajen gudanar da harkokinsu cikin sauƙi daga accra ga rahoton da idris abdallah ya aiko mana da yake jawabi a wajen taron kasuwanci tsakanin amurka da ghana na shekarar 2022 wanda aka yi taken yin amfani da afcfta don inganta haɗin gwiwar kasuwanci tsakanin amurka da afirka wanda ƙungiyar 'yan kasuwan amurka a ghana ta shirya mataimakin sakataren ma'aikatar kasuwanci ta amurka don graves ya ce amurka za ta ci gaba da ƙarfafa hulɗar kasuwanci da ghana domin taimakawa ƙasashen biyu su samu ci gaba commercial relationship. I'm hoping that we can take that 2.7 billion or somewhere around that range and double it zan so a samu dangantakar kasuwanci mai karfi ina fatan za mu iya ɗaukar wannan biliyan biyu da digo bakwai ko kusa da hakan kuma mu ninka shi cikin shekaru biyu ko uku sannan mu sake ninka shi cikin 'yan shekaru kaɗan bayan haka ya ce ya kamata a ci gaba da hulɗa tare don cimma burin gyara harkokin kasuwanci yadda zai wa ɗan amurka da ɗan gane sauƙin tattaunawa da hukumomin juna akan kasuwanci mr graves ya ƙara da cewa Ghana has stood with the United States. The United States will stand with Ghana going forward. Ghana ta tsaya tare da Amurka kuma tilas ne Amurka ta tsaya wa Ghana don ci gaba domin ta haka ne kaɗai za mu iya tafiya tare. Ya ce Amurka za ta ƙarfafa wa 'yan kasuwanta gwiwa yadda za su yi la'akari da kasuwar Ghana tare da zuba hannun jari yadda yawancin matasa za su samu aikin yi. A hirarsa da muryar Amurka masanin tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya ce buɗe sabon bankin ci gaban Ghana da aka yi kwanan nan zai taimaka wajen cimma burin burin ƙara danƙon alaƙar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu alakar kasar ghana da kasar amurka alaka ne mai kyau wadda yake wannan alaka ya yi tsawon lokaci ana tafiyar da shi musamman ma lamari na kasuwanci akwai wani kungiya mai zaman kanta da suna fitch sun nuna cewa kasan afirka baki daya kasar ghana ita ne kasa na biyu idan aka ja ka saka hannun jari ba za a ji tsoron hasara ba sun nuna cewa lamari na security ghana ana zaman lafiya gwamnatin kasar ghana bai damun masu kasuwanci cikin gida takardu da ake ba mutum dama ya zo ya yi business ghana na da sauki ba za a wahal da mutum idan zai zo ya yi business ba da sauransu wayannan ababa ne suka nuna cewa ghana ita ce kasa na biyu idan muka duba shekaran ga 2022 daga watan january zuwa watan april cinikayya da ghana ta yi da america ya fi kudi kimanin 1 billion dollars shekaran jiya nan gwamnatin kasar ghana ya bude wani banki mai suna development bank wadda wannan banki aikin da za su yi ya yi kama da irin ababen da don graves ya fadi banki ne da aka bude shi za a taimaka ma masu kananan sana'o'i musamman lamari na rance da sauransu to yana jin idan aka yi aka tabbatar da wannan muna sa ran ekonomin ghana zai farfado kuma zai bunkasa a samu yadda ake so taron ya samu halartar jami'an gwamnati daga kasashen ghana da amurka da shugabannin afcfta da 'yan kasuwa da hukumomin tafiyar da harkar cinikayya ministan kuɗi kenan furata da ministar sadarwa osula osu ekufu su ne manyan baƙi a wajen taron Idris Abdallah Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan mako. A cikin wannan shiri za ku ji tattaunawa da wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda biyu ya da mataimakin shugaban jami'ar jihar Borno Profesa Umar Kyari Sandabe dangane da ci gaba da kuma kalubalen da jami'ar ke fuskanta tun bayan da aka kafa ta shekaru uku kenan ba dai zan ja ku da nisa ba ga dai wakilin namu haruna dauda biyu tare da bakon nasa professor umar a uh, kyari sandabi kai ne mataimakin shugaban jami'an maiduguri mallakar gwamnatin jihar da ke janga cikin garin maiduguri zai kaɗai da farko za ka iya gaya mana da ku samu a wannan jami'a tun da muka fara ba mu samu kasewa ba kuma ko da covid-19 din nan ya zo bai jawo mu baya ba mun ci gaba da abubuwan mu kuma mun samu nasara yanzu yaran mu suna aji uku in allah ya kai mu rai to shekara mai zuwa za su shiga aji hudu wanda shine sakaran da za su kammala wannan ayyukansu da yake makarantar ta jiha ce kuma shi mai girma gwamnan borno shi ma yana da sha'awa da kuma soyayya wa makarantar don ta gan cewa makarantar ta cimma burinta saboda haka bai bari ya mu haka ba ya taimaka mana da kudaje da kuma duk abubuwan da muke so to kasan in kuma gwamnan jiha shi professor babagana mara zulum yana da wannan interest kuma ya saka to ya karfafa mana gwiwanmu a nan nasarorin nan suka yi ta zuwa dalilin a shi komai in ba kuɗi baka da kuma support ba zai yi ka ci wa abin da kake so ka yi ba to amma da yake muna da support da kuma shi ma yana da interest sai muka samu wayannan nasarorin shi yasa yanzu muka yi mun faɗa musu abubuwan da muke so su yi kuma abin da kar su yi duk mun gaya musu da yin allah ya yarda yin haka din wani abu bai faru ba za mu je kuma in ka duba duk a kasar najeriya na yanzu makarantar kaɗan ne wanda tun da suka fara ba su samu wani cikas ba na wani abu to mu allah ya yarda kuma mun gode wa allah mai girma da mu samu kasu ba har zuwa yau. Ganin cewa akwai shawarwari da ka bawa waɗannan ɗalibai lokacin da kake gabatar da jawabinka kamar irin wani shawarwari ne haka. Wato yanzu abubuwan da yake faruwa a tsakanin matasa yara kuma musamman mana jami'oyi wato yara sukan kasan za su je yau shiga jami'a za su zo su gani suna da wani ah, freedom da dashi ba su da shi da in sun zo abun da da mai ba za ka gan sun taru akwai miyagun kwayoyi da yara suke sha da kuma eh, iri gangsterism abun da ake cewa mutane su taru yara kawai za ka gan sun sa kamar anko sun eh, yi wani abu za ka gan su fadace-fadace zai zo a tsakanin su iri wannan gansarin to mu a wannan makarantar da dai ana ce cultism amma yanzu sun tashi daga cultism din an shiga gangsterism to mu shi ya sa muka jawo hankalinsu a nan makarantar mun sa musu ido ba za mu yarda wannan abu ya faru ba a game da haka akwai abubuwa da yawa da muka aza a kasa a makarantar don mu tabbatar da cewa wayannan abubuwan ba su faru ba shi ya sa ba zai wuce mako uku mako hudu ko kuma kwatale mukan gayyato mutanen ndla da kuma dpo na police da kuma iri crime control security duka su zo su yi musu you bayani a cikin makarantar a faɗakar da su a waye musu kai da illan abubuwan nan shi yasa a yanzu haka za ka gan cewa yaran da makarantar da har yanzu ba fara samu yaran da suke da irin wannan miyagun halaye ba ganin cewa akwai kuma shawarwari da ka basu wani hanyoyin da za su bi don su ci gaba da karatu a wannan jami'a da sabuwa ce a wannan jiha kamar waɗannan shawarwari ne wannan wato a makarantar mun bude akwai wayansu fannoni da muka bude wayanda mun aje malamai da kuma masana in yaro ya shiga matsala mun gaya musu in yaro ya shiga matsala ko wata ta shiga matsala maza maza ta nufi wannan wajen ba kudi ake karba a wajen ta ba ba kuma a za a zo tattazu ba in sun je za su faɗi su daga haka an saurari matsalolinsu aka ji za a ce to wannan matsalolin naka na zuwa asibiti sai a kai su asibiti wannan kuma in ba na asibiti ba ne sai a kwantar da hankalinsu a jawo a yi musu su wazi da sauransu abinda da muke cewa consulate a makarantar muna da wannan wajen tana da mun karfafa ta wannan counseling department to a haka muka yi kuma muna da security wayanda su ma in suka gani wani abu wanda bai kama da ya yi kama da iri miyagun halaye to shi ma za su je su samu yaran nan a zauna a fadakar da su a kan kar su yi iri wayannan abubuwa kuma kaga yara in ka tara su a waje daya dole wata rana su yi fada fadace fadace zai yawa to mun sa musu ido kan muna gaya musu kullum fada ba wani abu in kuka in har musu ya tashi tsakanin ku ko fada to ku nufi wajen security ku je ku nemi sulhu ko kuma a ji a yi muku sulhu ko kuma ku kai kara a yanta maka eh, hakkinka da masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba inda za ku ji karashin wannan hira da kuma hirar da har ila wakilin namu ya yi da hamshakin dan kasuwan na, na jihar borno wato alhaji muhammad indimi wanda yake amfani da dukiyarsa wajen raya makarantu a najeriya da kuma kasashen duniya da suka hada da amurka da kuma sudan a madadin wayanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman julie leather gresham da ta ba da umarni naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon kangi marar ilimi abun rainawa himma da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Wasikar mu ta farko ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Na Allah ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da cewa ya kamata ta gaggauta kawo manomar jihar ta da masu sana'ar kamun kifi agajin gaggawa domin kuwa suna fuskantar barazana ta kafewar ruwan kogi wanda da yawa mazauna guru gashuwa gaidam karasuwa da ja kusko da waɗannan sana'o'in na kamun kifi da noma suka dogara don haka muna fatar za a duba lamarin sako daga dauda hudu mai kifi guru jihar yobe da tijjani dan boda da ali bala mai kifi guru jihar yobe Sako na gaba kuma ya ce tabbatarwar da hukumomin kamar suka yi na mutuwar mutane 150 da cutar kwalara ko amai da gudawa abin jimami ne da kuma tayar da hankali Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke karɓar magani Allah ka ba su lafiya sako daga malam ango malamin makaranta da maimuna sahabiya wuri. sai sako na gaba ya ce salam voa hausa muna kira ga hukumomin arewacin mali da su tashi tsaye don daƙile hare-haren da 'yan ta'adda ke kaddamarwa domin masu iya magana kan ce da zafi-zafi akan da ki karfi wasiƙa daga yahaya danno azare da na mero umar makera da umar abubakar odoji azare da Dauda Ali Madaci da Baba Uba mai bakin mai a babbar tasha a zare tare da Alhaji Muhammad Dan Karabida mai bulawus bakin kasuwa a zare daga jihar Bauchi. To kafin mu karkare shirin gaba biya ku biya dawo da labarai a takaice. To Mahmud a takaice Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata mu yi tsammanin ganin mummunan tashin hankali daga Rasha a wannan mako. Yayin da shugabannin tarayyar Turai ke nazarin ko za su goyi bayan matsayin shigar Ukraine a cikin kungiyar tarayyar EU. Ya ce tashin hankalin ba wai a kan Ukraine kaɗai ba ne, har ma da sauran kasashen Turai. Mun shirya, a shirye muke, kuma mun gargaɗi abokan hulɗa, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na dare a jiya Lahadi. hukumar tarayyar turai ta ba da shawara a makon da ya gabata cewa ukraine ta karbi matsayi na mai cancantar shiga kungiyar kasashen 27 mambobi za su tattauna a kan batun kana su kada kuri'unsu yayin taron koli da za su yi a ranakun alhamis da juma'a kafar yada labaran kasar siriya ta faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai akan wani motar bas ya kashe mutane goma sha uku ciki har da dakarun gwamnati goma sha ɗaya kamfanin haka masu raro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ci na gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu Bill ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.